Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan hana shan hantsi lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da kuwa wannan shiri na hantsi yau Litinin uku ga watan Yulin shekarar 2023. a cikin shirin za ku ji cewa ga dukkan alamu umarni da shugaba ahmed bola tinubu ya ba jami'an tsaro da su kawo karshe satan mai da ake yi a yankin neja delta ba zai yi tasiri ba muna kuma ɗauke da shirin zauren matasa da nasiru adamu ali kaya zai gabatar akwai kuma sharhin jaridun najeriya wanda baban gidan jibrin zai kawo mana amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya. Masauraro Assalamu alaikum ga labaran duniya. Dakarun Ukraine sun samu nasarori a jiya Lahadi a daidai lokacin da aka kai wani mummunan hari a kusa da birnin Bakhmut wanda aka lalata a gundumar Donetsk. abinda sarhi sharavati mai magana da yawun dakarun ukraine a yankin gabashin kasar ya sanar da kafar talabijin din kasar kenan ko da yake sharavati bai ambaci irin nasarar da dakarun suka samu ba sai dai ya ce da zarar dakarun sun yi nazarin yanayin abubuwa za su fitar da sanarwa rasha ta ce dakarunta sun kare hare-haren ukraine a kusa da wasu ƙauyuka da ke kewaye da bakhmut da kuma yankunan da suke gaba da yankin kudu musamman ma muhimmin garin Vognedaya da ke kan tsauni sai dai kamfanin dillancin labarai na reuters bai tantance bayanan wato da ke fitowa daga fagen daga ba. bayan saukin da aka samu na tsawon kwanaki goma sha biyu rasha ta kaddamar da harin jirgi marasa matuki cikin dare da sanyin safiyar jiya lahadi a fadin ukraine inda mutum guda ya samu rauni a yankin kif a sakamakon baraguzan da suka tarwatse na'urar ukraine ta kariyar hare-hare ta sama ce ta kare harin. Ranar 4 ga watan yuni rana ce mai mahimmanci a Amurka inda ake fareti da fadafen abinci a waje da shan barasa mai sanyi ga masu sha da kuma wasan wuta wato fireworks. Duk waɗannan shagulgulan sun kuma sa bikin ranar ya zama mai cike da haɗarin gaske musamman yadda ake samun kiyasin wato mutum dubu goma da ake garzayawa da su asibiti. amma duk da haka wasan wuta shine babban abin abu a zagayowar ranar samun 'yancin kan amurka hutun ranar da aka shafe shekaru 247 ana yi mahimman abubuwan da ya kamata a sani a game da ranar 4 ga watan yuli sun kunshi asalin wannan ranar hutun da kuma yadda wasan wuta ya kasance daga cikin al'adar bikin ranar ana bikin ranar ne don murnar kudurin ayyana samun 'yancin kai na bai daya da wakilan yankunan amurka ta arewa suka zartar a karo na biyu a ranar 4 ga watan yuni na shekara ta 1776 wata takardar da ta sanar da cewa yankunan amurka ta arewa sun samu 'yanci daga birtaniya fada tsakanin sojojin sudan da mayakan rsf ya tsananta a jiya lahadi a sa'irin da yakin da ake gwabzawa a babban birnin kasar da kuma yammacin yankunan kasar ya shiga mako na sha biyu ba tare da alamun kawo ƙarshen fada cikin lumana ba an ji karar hare-hare da makaman wato da makaman atilare ta sama da kuma harbe-harbe a ƙasa musamman ma a birnin omdurman da kuma babban birnin ƙasar hortum yayin da rikicin yake daɗa ƙara matsalolin jin kai kana yake barazanar saka wasu yankunan cikin faɗan. a wata sanarwa rundunar rsf ta faɗa cewa ta harbo wani jirgin saman soji da jirgi mara matuki a bahari amma bangaren sojin sudan ba su mai da martani ba muna cikin zulumi a kulliyomin hare-haren daɗa muni suke yi nahdi salah wani mai shekaru 25 a duniya mazaunin omdurman ya sanar da kamfanin dillancin labaran reuters ta wayar tarho. To waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An jima kaɗan Aisha za ta sake shiruwa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu a baya-bayan nan ya umarci jami'an tsaro a yankin neja Delta da su kawo ƙarshen satar ɗanyen mai tare da tace shi a wato taɓa rauniyar hanya. masu wannan ta'annatin da ya ga duka alamu ba za su iya ko kuma zai yi wahala su daida wannan aiki ba mata a jihar rivers sun rungume wannan halayyar wakilinmu a yankin niger delta lamido abubakar sokoto ya aiko mana da rahoto akan haka Pilot, pilot, pilot. How many liter? How many liter? Come, come, come, come. You want buy, you want buy. Come, come, come. I want. I get fuel now. I get fuel. Why they do me like this now? How many liter? How many liter? Make I bring am. Ko da yake dai rundunar gamayyar tsaro ta Operation Delta Sai da ke aikin tabbatar da tsaro a harabobin ayyukan hakar danyen mai a yankin na Niger Delta ta ji da cewa tana kokari wajen kan shawo kan matsalar satar danyen mai tare da tace shi ta bayan fage bisa ga dukkan alamu dai barayin na mai ba su da niyyar barin wannan halayyar domin tunan ne suke samun makudan kuɗaɗe duk da cewa kuma ba su da ayyukan yi hada-hadar da ta mai na sata da ake tace shi ta bayan fage a yankin na niger delta ta yi kamari matuka hatta ma mata na cikin wannan halayyar ta satar ɗanyen mai wasu mata da na samu tattaunawa da su sun bayyana mini irin yadda wannan harkar take musamman ta sigar tace ɗanyen mai da ake maidawa kuma fetur da kuma gas sun bayyana ire-iren matsalolin wannan sana'a da kuma yadda take a wata tattaunawa da na yi da su gama abin da suke cewa. this because I want to look good. Because I don't always like somebody telling me, I, ah, I don't have today. Don't worry tomorrow. Number one reason. Tana cewa ne wannan harka ta hada-hadar mai da kuma saida shi ta bayan fage tare da tace shi wannan kasuwanci yana kawo mini natsuwa matuka da kwanciyar hankali haka kuma ba na son shiga wani ta'annati irin na 'yan kungiyoyin asiri kuma ba na son roƙon kowa wanda idan ma ka roƙa za a ce maka ba babu yau kuma babu gobe kuma ina biyan kuɗin makarantar 'ya'yana sannan kuma muna fuskantar matsaloli musamman ta wajen yadda jami'an tsaro ke takura muna ko da yake dai suna karɓar makudan kuɗaɗe hannuwanmu. Ita kuwa wannan ta ce. I am doing this business to support my husband because in country is Tana cewa ne harkan mai muna gudanar da ita ne a birnin Fatakwal domin taimaka ma iyalanmu tare da mazajenmu bisa la'akari da halin matsin rayuwa da aka shiga. Mijina na karbar albashi amma baya isan mu wajen gudanar da harkokinmu na yau da kullum. Haka kuma ina biyan kuɗin makarantar 'ya'yana da sauran bukatu da wasu ƙalubaloli da muke fuskanta. Muna kira ga hukumomin Najeriya da su ƙara ƙaimi wajen ganin cewa an sassauta farashin man fetur. da yadda tsada ta yi kamari a yankin na Niger Delta. Uh, Shugaban Najeriya Ahmad Bola Tinubu a baya-bayan nan ya buƙaci rundunonin tsaron Najeriya da su yi duk mai yiwuwa wajen ganin cewa sun kawo ƙarshen satar ɗanyen mai da harkokin fasa bututa yan mai tare da tace shi ta bayan fage a ɗaukacin yankin na Niger Delta da wannan halayyar na jawo wa Najeriya hasarar dimbin dalolin Amurka. Rundunar gamayyar tsaro ta ta Operation Delta Save da ke aikin tsaro a yankin na Niger Delta wadda na ziyarci ofishinta a baya-bayan nan ta ce a tsaye take wajen ganin cewa an kama masu wannan ta'asa. Major General Jamal Abdulsalam shine shugaban runduna ta shidda da ke birnin Fatakwal ya ce. Yana cewa ne rundunar mu ta Operation Delta Safe sai tatar watsa rijiyoyin mai haramtattu a sassa daban-daban na yankin na niger delta haka kuma aikin mu ta operation delta sai kare harabobin ayyukan hakar danyen mai a yankin mai arzikin mai haka kuma rundunar a tsaye take wajen yaƙi da masu satar danyen mai a yankin na niger delta lamido abubakar sokoto muryar amurka daga fatakwal nigeria To madalla a gaida Lamido Abubakar. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu ko ga aisha da ci gaban labaran duniya. Wata kungiyar kasashen musulmai mai mambobi 57 ta faɗa a jiya Lahadi cewa akwai buƙatar a ɗau matakan haɗin gwiwa domin hana wulaƙanta alƙur'ani mai girma. kana a yi amfani da dokokin ƙasa da ƙasa wajen hana ƙiyayyar addini bayan da aka ƙona alkur'ani a wata zanga-zangar da aka yi a ƙasar sweden sanarwar da ƙungiyar haɗin kan musulmi da ake kira oic wadda galibi al'ummar ƙasashen musulmai ne an fidda ta ne bayan wata ganawa ta musamman da ƙungiyar ta yi a jidda babban birnin saudi arabia a ranar laraba domin tattauna al'amarin da ya auku. dole ne mu ci gaba da wato tunatar da al'ummar duniya game da buƙatar yin amfani da dokokin ƙasa da ƙasa cikin gaggawa wato dokokin da suka haramta duk wani abu da zai kawo kyamar addini babban sakataren oic hussein brahim daha ya faɗa a ƙarshe jakadan tarayyar turai a china jiya lahadi ya bayyana nadama a game da rashin wani kwakwaran ci gaba da aka samu a tattaunawar kasuwanci da ake yi da beijing yayin da kasashen tarayyar turan suke neman rage dogarin tattalin arziki kan babbar kasar da ke nahiyar asiya kungiyar tarayyar turan ta dakatar da kokarin ganin cewa kasashen mambobinta da majalisar dokokin tarayyar sun amince da wata yarjejeniyar saka hannun jari da aka cimma da china a karshen shekara ta 2020 bayan kwashe shekaru bakwai ana tattaunawa biyo bayan bambance-bambance da aka samu game da haƙoƙin ɗan adam a yankin Xinjiang wanda mafi akasarin al'ummarsa musulmi ne. Yanzu da dangantakar ta yi tsami ita ma tarayyar Turai a watan Mayu ta yanke shawarar sake duba matsayarta a kan cana domin rage dogoron tattalin arzikin a wani lokacin da ake kyautata zaton Beijing na taimakawa Moscow a yakinta da Ukraine. ina takaicin bayyana cewa mun tattauna a game da batutuwan tattalin arziki da kasuwanci da ba a samu wani ci gaba ba a cikin shekaru hudu da suka gabata a cewar jakadan tarayyar turai george toledo a wani taro a beijing a gaida aisha da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan wakar. madalla da fatan an shakata da wannan wakar ana sauraron wannan shirin ne daga nan washington dc yanzu ko ga nasiru adamu alikaya da shirinmu na gaba zauren matasa Masu sauraro mu da dawa shirin zauren matasa na VOA da ke taɓa abubuwan da ke cewa matasa tuwa ƙwarya da hanyoyin da za a magance ƙalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. Ci gaba da shirin zauren matasa da ya sauka a Bauchi inda matasa suka taru suka kuma tattauna abin da ya dace su mai da hankali a kai bayan kammala babban zaben Najeriya na dubu biyu da da uku. Zaben dai da ya samu fafatawa da matasa inda aka samu wasu daga cikinsu masu karancin shekaru sun lashe zaɓe musamman ma a majalisun dokoki. Shin waɗanda suka lashe zaɓe za su cika alkawarin kyautata rayuwar matasan ko sun yi zane ne kan ruwa? Matasan sun duba matakan dogaro da kai maimakon jiran gawan shanu. Dama gabanin zaben mun zanta da matasa don bayyana irin rawar da ta dace su taka a yayin zaben. Matasan sun hada da Al-Mustapha Haji Sufi hasken matasan Arewa, Abdulrahman amfil Shekar, Ɗallami Hanson Baljanga karamar hukumar alkaleri da wa Chelsea Kofaran. Makon je matasan sun duba irin bukatun da suka dace a miƙa wa 'yan siyasa da kuma su kansu 'yan siyasar yadda ya dace su yi jagoranci ta hanyar zuba ido ko ko bin sawu kan ayyukan da aka bayar. Matasa ko biyu ne mu shiga zauren. ya za misali duk gwamnatin da ta hau in sabuwa ce za ce ku bata kwana ɗari Hmm. yawa in kuma wani ne zai ce ku bai shekara daya to kaga dai duk irin nuku-nuku da koyan da zai yi a shekara din da ya kamata ce ya iya da albashinsa ba yanke maza ba dan majalisa ne sanata ne in reps ne idan wa gwamna ne kuma gidan ɗinsa ba yankewa za a iya ce ba zai shigo ba ga babban abin da duk tsare-tsaren da zai da duk lowansa duk alherinsa a cikin wata uku ne ya gama tsara wannan in zai yi al'umma ne zai musu kai tun daga kwana ɗarin farko ake gane cewa wannan gwamnatin ko kuma wannan gwamnan ko wannan minista ko wannan sanatan kai mai yi ne ko ba mai yi bane a nan kwana ɗarin in kana da tsari wallahi za ka iya taimakon al'umma a wannan kwaɗin za ka iya fitar da al'umma za su gane cewa an samu sabuwar jiha ko kuma an samu sabuwar ƙasa to abubuwa da suke faruwa babban al'amarin kar a daɗa kar a rage wasu kan shiga ne ba da niyan dama taimakon al'umma ba wasu kan shiga ne da niyan ƴaƴansu matansu su kaɗai da shauransu to da aka talaka dole sai talaka ya gane talaka kamar yadda sun su lami suke faɗa kuma cewa kar talaka kullum ya kasance bukatun kashin kai a bukatun al'umma idan ka kai masa kuma sannan babban matsalar rijiya ta kan ba da ruwa gugan ta kasa jawo wa wani lokaci shugabannin sukan ba da sakon sukan ba da aikin akan kai musu bukatun sukan aiwatar amma in sun bayar ba sa bibiyan an yi abin ko ba aiwatar ba a an kai kudin ko ba kai ba a an yi aikin ko ba yi ba solar an yi a ruwan a abu din an yi ko ba yi ba kalubale ne ga shugaba duk abin da ya san ya bar shi kuma ya bi ya ga yi ko ba a yi ba dan domin diyonci wanda suke zagaye da shi sun san halinsa sun san ina zai je sun san ina ne ba zai bai kamata a ce an yi ciki dan dama ciki an yi shi da abubuwa ba kada da yawa ba wai kawai dan ci bane ya kamata ya kasance idan ya faɗi wani sirrin wani sirrin ya boye a misali in ya bada aikin titi to ya kamata da tsakar dare ya fita je ya duba ya ga an yi ba a yi ba a'a rijiya an yi ba a yi ba to wannan shi zai tabbatar da cewa yana lura da hakkin al'umma ba ya je ya kwanta ta bacci ba ya sa wasu to su ma ba da su rike amanin ba karin mm. bayanin da zan sake a kan wannan batu ma nasiru su kansu 'yan siyasan ya kamata su yi tunani mai kyau akan wannan batu saboda kowace gunduma idan aka fara da abin kowace gunduma suna da mutanensu wanda suka san juna tsakaninsu kuma suke su wajen nema musu mutane ne to idan har da su yi aikan da za a je a yi abin da zai taimaki al'umma to wajibi ya abin da ya kamata suna yin amfani da wa'annan al'umman yankin domin su kai ma yankin su abin da aka kai niyyar da aka musu in bohul ne in makaranta ne amma idan ana wannan gunduma A ne sai ka ɗauko dan gunduman B ka ce ya je gunduman A aiki ga abin ba lalle eh, ya aiwatar ba saboda me ba yankinsa ba ne amma idan dan gunduman A ne ka ɗauko shi ka ce a gunduman ka A ga abin da nake buƙatar ka yi mana mana don haka dole sa zai yi saboda akwai gaba a yi sake jagorantar ka zuwa wannan yankin domin nema maka alfarma idan bai yi abin da ya dace ba su mutanen dole za su yaƙi al'amarinsa dole za su ki eh, aminta da dukkan wanda ya kawo musu talla a siyasa to idan har aka na idan har ana irin wannan to ina kyau zaton za a samu mafita ma a wannan bangare amma idan har da ana rushe irin wannan a dauko wanda bai san ma matsalan yanki ba a ce ya je yanki kaza ya je ya gina bohol to in ma zai gina ba zai yi mai inganci ba in makaranta makaranta aka ce gina ba zai mai inganci ba ko asibiti amma idan aka samu dan yanki ne aka bashi aikin to ina kyau zaton ba za a samu matsala mai girma ba to don haka ina ƙara ba da shawari wa dukkan wasu 'yan siyasa an yi nasara su yi tsoron Allah duk abin da za su kawo na ci gaba su yi amfani da mutanen yankin karka ji wa ranka cewa ai wani talaka ne wani a cikin masu bi na siyasa shine kaskancacce ka nemi waɗanda suke da kyakkyawan fahimta al'umma domin ka samu nasara a gaba. Hmm, magana abdurrahman amfin din nan ta tatar da wani abu na yan siyasa dan siyasa yana iya gwada wasu ya dauki kwangiloli ya basu a misali kwangilan gina firamare a'a a misali gina secondary school ka dauka ka bayar ka dauki kudin ka san duk abin da aka ce kwangila ne to ana daukan kamar aikin banza ne shi yasa ma kwangilan ba cancanta ake yi sai ga mafi yawanci ana bayarwa ne dan san rai ai wani ya bi ma siyasa ya wahala da haka zamu bashi kwangila a'a ba za a bashi kwangilan bane domin ya taimaki al'umma to kaga wannan ma akwai kalubale a cikin siyasar mu ya kamata shugabanni su dubi duk abin da zaka bar idan kwangila ne an yadda akwai fasanci da ake samu wannan alkhairi ne amma idan aiki a misali naira miliyan 100 ne ya kamata a yi aikin miliyan 80 in an ci riba ko da 20 din ba laifi amma sai ga an yi aikin miliyan 20 miliyan 80 kuma an cinye ta to kaga wannan zalunci ne kuma an zalunci al'umma har abada kuma ba za su manta ba to duk irin wannan kalubale ne ba yan siyasa kamar kuma rubuce rubuce da eh, magoya baya suke yi a ce iskomin wane wane iskomin wannan ma aikin banza ne abin da an riga siyasa an gama ta tun ranar an zaɓe an jefa a wanda ya faɗi ya fadi wanda ya ci ya ci sannan ko ka ce zai yi ko ka zaga ko ka yadda ko kar ka yadda abun in karshen ta da kotu ne kai ko ba alƙali ba kai ba lauya ba iyakacin naka rubutu to ya kamata mutane daga ranar da aka ce an gama siyasa kowa koma kan kasuwancinsa kowa koma kan sana'arsa kowa in ma ba shi da shi ya ma ya je shi ma ya zama dan siyasa a gaba wannan shine takeice to ni dai abin da zan daɗa karin bayani a akai shine to duk ɗan siyasan da aka zaɓe shi a karan farko ko kuma mai neman zarcewa ya dada duba kawai al'umma ne ne al'umman shine ci gaba in ba haka ba kamar inda hasken matasa yake magana duk a dinga wani rubuta waye is coming eh to akwai abubuwa amma ka dawo ka tsaya dai ka duba ci gaban rayuwanka yanzu idan aka yi zaɓe mu kautar ma da harkokin siyasa mu dawo a nan gwamnati kawai abin da yasa nake ce gwamnati a wurin an gama kowa zai je ya dawo kan sana'ansa makaranta ne dan wayansu zaka gani akwai wanda ma zaka ga ɗaliban makaranta ne ba irin kamar na jami'a sai su ajiye maganan harkan ɗalibancin amma sai ka dawo sun zawo union government of kaza da kaza kuma duk suna mu dan wannan takarar kaga hakan ba su tsaya akan karatun su ba ma wanda zai ci gaba da su a rayuwarsu sai daga baya sai ga mutum ya zo yana cewa ya samu kari oba wanda a wurinsa abin da zai damu akai a lokacin kawai ya je ya yi zaɓe to ya zaɓi wanda yake so to shine nake ba da ƙarin shawari akan mu kanmu matasa duk abin da ya faru a kanmu ne amma idan muna muna addu'a kuma su kansu muna musu addu'a kar mu dinga musu furuci mara kyau dan a ce wai dan ba ni san wani kaza maimakon tsayar taya shi da addu'a dinga musu furuci mara kyau zai dawo kaina ne da iyalai na da al'umman wannan wanda ake mulkan to dan haka nake ba da shawari sosai matasa a dada ba da hazaka kamar yadda baba Chelsea nake fara dan lami akwai ina zuwa ma akwai wani abin da ya fice mana rai yanda mutane suke bin gidan yan siyasa zaka je gidan dan siyasa yanda ka san kasuwa ne take ci zaka samu mutum ɗari ɗari biyu ɗari mutum kwamishina ne kawai ka je ka tara masa irin nan dan Allah dan annabi bai ba zai sa ba zai buye ba amma ku bar mutum ya ai ai al almustafa ke ma barin baka wani labari akwai wani minista a nan abuja wanda kusan farkon gwamnati akan san yadda ake gamuwa da shi ana zuwa gidansa kuma yana fitowa masallaci a yi sallah to yanzu in takaice ma ya kai shekara baya zuwa masallacin ya yi sallah kuma sai ya bari an da sallah zai wofi ya fice daga gidansa kaka <laughs> ya yi layar zana kenan baya son a sa shi to wallahi babban matsalan da take faruwa kenan alhaji nasiru in aka san kai dan siyasa ne da wanda ya yi kama da wanda bai yi ka ba da dan jam'iyyar ka da wanda ba dan duk za a ta zuwa maka gida a to kai ma sata za kai ka su. in fa da gaskiya ya kamata kowa je nemi na kansa ne amma daga zaran an ce za a zo gidanka shi yasa zaga yan majalisa da kauyukan su ba sa koma wani in yazo sai ya wata guda bai je maza ba sai wata uku bai je ba Mustapha kana so ka ce yawan bukatun mutane ne ke ina cikin abin da ke sa yanzu ya za a sosai ma kuwa wallahi tallahi mafi yawanci yawan bukatun mutane yanzu alhaji nasir eli kaya dan majalisar jiha kawai wallahi tallahi a sati yana samun tek sama da guda ɗari uku kuma tikistes din gaba ɗaya wasu wasiƙu a tura masa a kashi ɗari uku nan da kyar ka samu guda hamsin na bukatun al'umma ne duk bukatu ɗari biyu da hamsin din na ƙashin kai ne yata za ta yi aure ku dakata a nan matasa makon gobe Allah ya kai mu ma dora daga inda muka tsaya. A madadin muryar Amurka, ni na sura da Mailika da na shira kuma na gabatar da shirin ke cewa sai mun gamu a wani makon. Wassalamu alaikum. da da Nasiru. kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc yanzu kuma ga baban gida jibrin dauke da sharhin jaridun najeriya za mu fara sharhin jaridun ne da jaridar shi daya daga cikin manyan labaran tana cewa wasu iyaye ɗaliban makarantar koyar da hafsoshin soji da ke kaduna wato nda sun kira ga shugaban ƙasa bola ahmed tinubu da ya sa baki na ganin an da 'ya'yansu wannan makaranta tare da basu mukaman da suka cancanta bayan da suka kammala jami'ar a zangon masu karatu na sittin da bakwai wata kotun tarayya da ke kaduna ne dai ta umarci makarantar horas da sojojin kwamitin na nda da ta maida wasu ɗalibai guda goma sha biyar da ta kora a kan mukamansu tare kuma da biyan su haƙoƙinsu tun daga shekara ta dubu da goma sha tara sai dai kuma har yanzu makarantar harkashin jagorancin tsohon kwamanda manjo janar im yaso sun ƙi bin umarnin kotun ɗaya daga cikin iyayen ɗaliban da ya jagoranci taron manema labarai abuja alhaji muhammad ibrahim daura maradin daura a jihar katsina ya zargi tsohon dogarin tsohon shugaban ƙasa nasa wato kanal yusuf dodo da hannu wajen halin da 'ya'yan na suka shiga a lokacin da yake aiki da makarantar horas da sojojin sai kuma jaridar daily trust daya daga cikin manyan labaran tana cewa babu wani shiri na karin farashin albarkatun man fetur zuwa naira 700 akan kowane lita in ji kungiyar ipman jaridar daily trust ta ruwaito kungiyar dillalan man fetur masu zaman kansu a najeriya na musanta rahotannin da ake bazawa cewa akwai wani shiri na karin karin farashin albarkatun man fetur daga naira ɗari biyar da hamsin kan kowane lita zuwa naira ɗari bakwai ƙungiyar ta bayyana cewa ko kaɗan babu ƙamshin gaskiya game da wannan rahotanni da ake bazawa hasali ma suna sa ran farashin albarkatun man fetur ɗin ya sauko ƙasa a kowane lokaci daga yanzu ganin yadda aka rage masu sayan man fetur a najeriya haka kuma an kawo ƙarshen sumogal ɗinsa da ake zuwa wasu ƙasashe da ke makwabtaka da najeriya sai kuma jaridar da punch ɗaya daga cikin manyan labaran jaridar The Punch na cewa rundunar tsaron tarayyar Najeriya ta bada umarni ga manyan hafsoshinta da ya kamata a ce sun yi murabus zuwa wa'adin yau litinin da su ajiye mukaman nasu. Wata sanarwa mai dauke da sa hannun manjo janar Waya Haya a madadin babban hafsan sojojin tarayyar Najeriya ta umarci janar janar na sojin Najeriya kama daga Birgediya janar zuwa manjo janar da Air Vice Marshal da Admiral da ke rundunar soji da na sama da kuma na ruwa da su ajiye mukaman nasu mun dai suna gaba da sabbin manyan hafsoshin da aka nada a mukamai da kuma kammala makarantun soji wannan dai shine al'adar sojoji a ko'ina faɗin duniya idan aka nada na ƙasa da shi a matsayin babban hafsa to dole ne manyan da ke sama su yi ritaya domin kuwa ba za su bi umarnin na ƙasa da su ba ko a shekarar bara ma dai sai da wasu hafsoshin soji kusan ɗari suka yi murabus a lokacin da tsohon shugaban ƙasa muhammadu muhammadu buhari ya karin girma ga wasu manyan hafsoshin kasar karshen shirin jaridun kenan a huta lafiya to madalla a gaishe ka da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe labarai amma a takaice To a takaicen dakarun Ukraine sun samu nasarori a jiya Lahadi a daidai lokacin da aka kai wani mummunan hari a kusa da birnin Bakhmut wanda aka lalata a gundumar Nudatsk. abinda sarhi sharavati mai magana da yawun dakarun ukraine a yankin gabashin kasar ya sanar da kafar talabijin din kasar kenan ranar hudu ga watan yuni rana ce mai mahimmanci a amurka inda ake fariti dafe-dafen abinci a waje da shan barasa mai sanyi ga masu sha da kuma wasan wuta wato fireworks duk waɗannan shagulgulan sun kuma sa bikin ranar ya zama mai cike da haɗarin gaske. musamman yadda ake samun kiyasin mutum dubu goma da ake garzayawa da su asibiti amma duk da haka wasan wuta shine babban abu a zagayowar ranar samun 'yancin amurka hutun ranar da aka shafe shekaru 247 ana yi Fada tsakanin sojojin Sudan da mayakan RSF ya tsananta a jiya Lahadi a sa'ilin da yakin da ake gwabzawa a babban birnin kasar da kuma yammacin yankunan kasar ya shiga mako na sha biyu ba tare da alamun kawo ƙarshen fada cikin lumana ba. To masu sauraro da wannan ne muka zo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma idan Allah kai mu a shirinmu na la'asariya za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin aisha mu'azu da ta taya na gabatar da shirin da kuma solomon abu da ya shirya ya kuma ba da umarni da ma mu na wannan hantsi mr robert bars baba ya ko makiri ne daga nan birnin washington dc nake muku fatan alheri wassalam